A ci gaba da ƙoƙarin da ake yi na ganin an haɗa kai a tsakanin al'umma musulmi, ƙungiyar Kafilatul Muhabba, ƙarƙashin jagorancin limamin masallacin ƙasa Farfesa Ibrahim Ahmad Makari ta gudanar da taro mai taken musulmi a tsakanin fada da cikawa taron wanda ya gudana a ɗakin taro na musabaka da ke unguwar kinkinau a jihar kaduna ya samu halartar manyan malamai daga bangarori daban-daban tun da farko a jawabinsa a gurin taron farfesa ibrahim ahmad makari kuma wanda shine shugaban kafilatul muhabba na ƙasa ya bayyana makasudin taron da kuma muhimmancin kusanto da juna a cikin musulunci don allah mu yi ƙoƙari mu kusantar da al'umman musulmi zuwa ga junansu babu wata hidima da za mu yi wa addinin musulunci da za mu yi wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman kusantar da al'ummansa zuwa ga junansu kusantar da al'ummansu zuwa ga junansu baya nufin kowa ya bar fahimtar da yake kai baya nufin abdullahi ya bar fahimtansa Abdullahi ya bar fahimtansa abdurrahim ya bar fahimtansa yana nufin su zauna a fahimtansu matukan matukan suna da abin da suka dogara da shi a wannan fahimtar cikin asalin da magabata suka tabbatar da shi suka tabbatar da shi da dukkan hanyoyin da ake tabbatar abu daga cikin nasu shi ma a nasa jawabin babban malamin addinin musulunci mufti sheikh dr ahmad sheikh abubakar mahmud gumi ya roƙi al'umma musulmi su girmama fahimtar junansu inda ya ce haka ne kadai zai kawo haɗin kai da ci gaba a tsakanin al'umma musulmi to irin zaman nan fa an ta yi fa ƙasar nan an ta yi mu yawanci mabiya suke hana haɗa kan sannan kuma malamai matasa da suka taso amma an kusan a haɗe sai matasa kuma matasan nan kowane ɓangare ka san kowane ɓangare sai ka samu wani mai zakewa kai in kun duba ma masu rawa a ce a sa mutane kamar shida suna rawa wani cikinsu su zaka ga ya zake <laughs> to haka yake kowane bangare suna da wannan mutanen ana so haibul kuma mu tsaya tsakiya amma haduwan wallahi wajibi ne saboda ka ni ina cikin du'a na haɗa kai Wasu daga cikin masu gabatar da jawabi a taron sun yi ƙarin aski akan abin da ake nema na haɗin kai a tsakanin al'umma inda suka bada mafita kamar haka. Sun san cewa in ka ce la ilaha illallah ana nufin kayan ka duk wata igiya da duk wata alaƙa ta bauta tsakaninka da kowa. wanda akan haka suka rayu haka zai musu ya yasa suka yi turjiya shi yasa a rayuwar makka babu wani muhajiri wanda yake munafiki ba a taɓa yin munafiki a makka ba don makka an san cewa faɗa ne da cikawa ba munafinci da haka ne annabi ya tarbiyyanci waɗannan manya-manyan sahabbai har yasa sa kaga al-ashratul mubashsharuna bil jannati yan makka ne kullum idan ana ilimi kuma malamai suna da'awa ana kuma ɗabbaka ilimin da ake yi shi ne ma'anan fada da cikawa ɗin to insha Allah tafiya za ta kai yadda duk ake so yanzu gashi ta kai duk wannan ya kau Ɗan wannan mazhaba zai bi ɗan waccan mazhaba sallah ɗan wancan mazhaba zai bi wannan mazhaba sanna yau gashi Allah ya kawo mu ɗan ɗariƙa ɗan ɗariƙa irin shaf Ibrahim Makari ya gayyaci babba daga izal Dr. Ahmad Abubakar Gumi kuma ya zo kuma kowa ya ma kowa fata alkhairi wannan ba karamin alkhairi ba ne lallai shi ne akan aikata abin da ake karantawa wannan shine daidai wala Allah da za mu wayi gari a cikin mujtama'a ta musulmai ba wani wanda zai kalli wani ya bid'antar da shi ba wani wanda zai kalli wani ya da shi ni a gani na rashin fahimtar wa'annan nusus din su ne suke jawowa ake sabawa zancen Allah ake sabawa zancen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ba, sannan kuma ake kasa aiki da su domin ba za ka iya yin aiki da abin da ba gane ba daga ƙarshe imam sheikh abdulkarim hashim limamin masallacin juma'a na tudun wada kaduna ya bayyana wani dalili da ke kawo cikas game da yunkurin da ake yi na haɗin kai a tsakanin al'umma musulmi idan an faɗi irin wannan magana na haɗa kan ba za a ga an ce lallai magana gaske ne amma yana yiwuwa kila wani in ya tashi daga tara abin da zai je faɗa kuma da ba ba abin da ya faɗa cikin taron ba abin da zai aikata daban ba irin abin da ya faɗa cewa cikin ba aikata cikin taron ba madisi yana tabbatar da ko da mai yana tabbatar da cewa ha'inci ya girma ka zantar da ɗan uwanka wani zance shi a ganin shi yana ganin gaskiya ake faɗa amma kai kuma abin da yake faɗa kana faɗa ne ba wadana gaskata ba taron da shine karo na farko da kafilatul muhabba ta shirya irinsa da niyyar kawo haɗin kai a tsakanin al'umma musulmi baki ɗaya daga kaduna muhammad sani yusuf nasarawa